يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته To, in Allahu za mu ɗora a kan darasin mu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin suratu Ibrahim. Jiya mun karanta aya ta farko a cikin wannan sura mai albarka na suratu ibrahim daga faɗin allah maɗaukakin sarki kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan littafi na alqur'ani mun saukar da shi gare ka don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi aikin annabawa da manzannin Allah kuma shi ne aikin da suka gadar wa malamai ba an ce malamai magada annabawa ba to wannan shi ne aiki na farko da ke kan malamin da yake karanta da addini shi ne fitar da mutane daga cikin dufai zuwa da haske mun yi bayani game da wannan haske na musulunci game da wannan haske mai imani wannan tarbiyya mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare wa bayi ya shar'anta musu ya umurce su su bi domin su samu kyakkyawar makoma a nan rayuwar duniya kuma su samu kyakkyawar makoma bayan haɗuwansu da Allah subhanahu wa ta'ala suratu ibrahim wato kamar ta yi magana ne da harshen annabawa duka baki daya nan gaba kaɗan za ka ji muna karanta kalat lahum rusuluhum kalat lahum rusuluhum wato Allah ya haɗa dukkan manzanninsa da annabawa da suka yi da'awa a suratu Ibrahim sai ya yi maganar da suka yi da al'ummominsu a salo ɗaya jama'a mun fahimta saboda haka nan gaba duk abin da zamu zo muna karantawa sai manzanni suka ce to a cikin wannan manzannin haka annabi Nuhu ya faɗa haka annabi Hud ya faɗa haka annabi Salihu ya faɗa haka annabi Lut ya faɗa haka annabi Shu'aibu ya faɗa haka annabi Musa ya faɗa haka dukkan manzannin Allah nan suka yi da'awa zaka ga salo da tsari da suka bi wajen kiran al'umma da fidda su daga cikin waɗannan dubbai salo ɗaya suka bi to wannan shine abin da ke wajibi akan mai sauraro lokacin da ake karantar da kai addini ka fahimci cewa manufar alkur'ani da sunna manufar shar'anta addini shine a fidda kai daga cikin duhu zuwa ga hasken imani da musulunci kai ne karantaswa wajibi ne a kanka ka san abin da aka ɗora maka shine fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske ka dubi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da yadda ya zo ya taras da duniya irin halin da take ciki musamman irin rayuwar da larabawa suke yi kafin zuwansa ka dubi yadda ya tinkari kalubalen da yadda ya fara kirinsu da yadda ya sadaukar iya manufarsa iya manufarsa shine ga waɗannan mutane an tsamar da su daga cikin wannan dauda da kazanta na kafirci da shirka da munanan ɗabi'u zuwa ga hasken imani shi ne ma'anar kowal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم Allah shi ne ya tada manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin waɗannan ummiyai larabawa waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu. rasulan minhum manzo ne daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wani zakihin yana tsarkake su tsarkake su kan ba daga wannan mummunan kazanta da ya same su a ciki ba wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su alqur'ani da sunna haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu waɗannan mutane wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin Allah yace kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin mata mabayyani inji Allah to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tinkari da awali ya kuma tinkare su kaga irin gagarumar nasara da aka ce ai ya ishi a ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne ka kalli kawai yadda ya yi tarbiyyar musulmi shi shi sa shi ya karantar da imani shi ya karantar da aƙida sojoji mayaka shi ne mai koyar da su Babu na tarbiyya ta kowace fiska kuma shi kadai ne kuma baya rubutu baya karatu balle kace wani ne koya mishi lokacin da kira game da abin da ya shafi da'awa ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fadin Allah madaukakin sarki wa anzir ta kan aqrabin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tashi ka gargadi yan uwanka ya kusanci gare ka dama da haka da'awa take farawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kira a cikin shawa ya yi gangami aka zo aka taru domin kiransa ba kiran wasa ba ne kiran da zai yi a amsa kiran a halarci inda ya yi kiran ba wadda zai yi wannan kiran a garin makka a saurare shi to a lokacin da san da yake tafi da shi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu a gaba garin shi sai ya fara kiransu dangi dangi family family yana kiran su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yana ce musu kowa ya yi ƙoƙari ya tsira daga azabar Allah na zo muku da aike da saƙo daga Allah ya ma'ashara kureshi ya ce ya ku shawa a haɗe an ihu an fusa kun yace ya ce ku ceci kanku ku tsamar da kanku daga azabar Allah la ubni an min Allah shay'a idan kuka saba ma Allah Allah ya tutsiye ku ba zai iya amfanar muku da komai ba ya bani abdu manaf ya bani abdu shams ya bani abdul mutallib an idu anfusakum la ubni ankum min Allah shay'a bayan ya gama kiran dangi dangi da family family kuma sai fara kiran su ɗaya ya abbas ibn abdul mutallib la ubni anka min Allah shay'a ya safiya عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يتي سلمي ما شئت من مالي duk abin da kike bukata a gona na dukiyata mallakata, ki tambaye ni amma ki tsaya ki yi addini ki bi Allah la ubuni anki min Allah shi'a ba zan iya tafuka miki komai a gaban Allah idan baki bi Allah ba in kika sabi Allah to daga nan da'awar ta fara a karatunmu da muka yi na satin da ya wuce wato more rayuwa addini mun kawo kissan ja'far lokacin da ya tsaya a gaban sarki najashi muna maimaita wannan hadisin da yawa saboda akwai ababa da yawa da ya bayyana a cikinsa waɗannan kalmomi da ja'far ya tsaya ya ambata a gaban sarki najashi na daga cikin abin da ya fara haska musulunci a zuciyar najashi lokacin da suka shiga garin habasha bayan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su yi hijira mutanen makka sun sake nada wani kwamiti mai karfi akan a bi su har habasha a je a yi musu yartar da sharri a kuma tafi da cin hanci wadda za a ba wa makusantan sarki na jashi domin ya kori waɗannan musulman daga habasha su kuma su zo su ci gaba da gana musu azaba. ba wani bafaji ba wani makusancin sarki da ba a je mai da cin hancinsa ba kowa aka bashi abinda suka nemi alfarma abin makusantan sarki na jashi shine idan sarki ya fito fada idan suka gabatar da kokensu to su fadawan abinda za su yi kar su bar sarki ya saurari musulman kawai a kada su a kora musu suka ce haka da lokacin da sarki na jashi ya fito aka gabatar da waɗannan mutane da suka zo daga makka suka gabatar da kansu mu yan uwansu ne iyayensu ne daga garin ne suka fito ga irin ta'addanci da suka yi na zagin ababen bautanmu zagin iyayenmu walakanta iyayenmu har su rike waɗansu ayoyi a cikin alkur'ani wadda aka ce duk wanda yake cewa Allah uku ne kafiri ne wato kaga da sarki na jashi krista ne an riko abin da za a hada shi fada da musulmi eh suka gabatar da bayanansu da sarki najashi ya ji sai ya tada wani ya ce a je gidan bakin nan masaukinsu a kira su su zo ya ji ya ji suma daga bakinsu ba da wasu ka tashi suka je kusa da shi ke ya daɗe aikin da 'yan uwansu ne mutanensu ne daga garinsu suka zo a bar su kawai su tafi haka sarki najashi ya ce ai ba haka ake yi ba yace idan muna haka yace mulkin ba zai ɗore ba kullum muna maimaitawa mulki gwamnati daula adalci ke sa Allah ya taimake ta ba yawan mabiya ba ba karantar mabiya ba abin da ke tabbatar da mulki wannan shi ne masu mulki suka ta idan duk jihar ka suna son ka in ba adalci annabi ya ce Allah sai ya karya gwamnati idan duka ba su son ka in ka yi adalci a tsakaninsu Allah zai taimake ka shekul islam ibn taymiya yake cewa inna allaha yuqimu dawlatal adli wa in kanat kafira wa la yuqimu dawlatal zulmi wa in kanat muslima daula ta adalci ko kafira ce Allah kan taimake ta ta tsaya akan kafanta amma bayi taimakon gwamnati ta zalunci ko da musulmar gwamnati ce jama'a muna fahimta ba maganan ana yin ka ko ba a yin ka bane kayi adalci adalci shi zai taimaki gwamnatin zalunci shi zai kare gwamnati najashi ce a ba a haka idan muna haka yace gwamnatin ba za ta dore ba yace musulmai kuma ku yi bayanin ku Ja'far ya tashi ya tsaya yayi jawabi a gaban sarkin najashi ayyuhal malik yace ya kai wannan mai mulki ya kai wannan sarki kunna qauman ahal jahiliya mu mutane da muka yi rayuwa irin ta jahiliya na abdul aslam yace rayuwar mu gumaka muke bautawa wato jama'a ku kalli hasken hadisin da yadda Ja'far ke bayanin yadda annabi ya tsame su a wannan bala'i dama Allah yake litukrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur na'budu al-asnam yace maguna ka muke bautawa abin tausayi wani a ce zai bauta ba wani abu ba Allah ba wani akulun maita yace muna cin mushe idan mushe ya mutu za mu ɗauka muce ba a taɓa mutumin da zai ci mushe ba kuma rayuwarsa da ɗabi'arsa ta zama irin na mutane ba zai yiwu ba shi yasa duk mutumin da ka samu duk wa'yansu jama'a da ka samu sukan iya cin mushe to sai ka samu ɗabi'unsu da halayensu irin na dabbobi ne ba irin na mutane ba mushe ta ɗabi'a yake mushe ta ɗabi'ar mutane yake wani a kullumanta wani a fawahishi yace muna zakke ma kowace irin alfasha ba alfashan da babu yi kullum muna maimaitawa sai da ta kai ma larabawa idan mutum ya mutu yadda ake raba gadon dukiyarsa haka ake raba gadon matarsa wayannan a dauki uwar waɗannan a ba su waɗannan su ma a dauki uwar su a ba mu ƴan ɗakin can kuma su je su ci gaba da kwanciya da ita wannan ba dauda bane sai da qur'ani ne zo Allah ce kar a sake kar a sake wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma arsalat ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i kar ku kuskura ku auri matan da ubanninku iyayenku suka aura daga cikin mata kar ku kuskura ku sadu da matan da ubanninku suka sadu da su innahu kana fahishatan illa ma tarsala Allah ce sai wanda ya wuce a baya amma ku ja layi ma wannan al'amarin innahu kana fahishatan alfasha ce wa makatan abin kyama ne wasa a sabila ya nuna a ce wannan hanya ce da mutum zai bi a rayuwarsa ya ce masarki na jashi duk wata alfasha da ka sani muna yi wa naqtawul arham arham muna yanke zumuncin a akan kankanin abu wanda ya san rayuwar larabawa sai a shekara saba'in ana yaƙi shekara arba'in ana yaƙi shekara talatin ana yaƙi akan koyin kurciya a kashe dabban mutane saboda rayuwa ce ta dabbanci wani su'ul jiwar muna mona na makwabtaka ba wadda za mu zauna da shi wai don an yi shekara da shekaru wai wannan ya sa mu ragar mushi wa ya'kulu al-qawiyyu min yace mai karfi yakan cinye mai rauni a cikin mu ma'ana mai karfi mai dukiya mai mulki shine mai fawa in kana da dukiya ko kana da mulki to zaka iya taka kowa fa kunna ala zalika yace masarki najashi mun kasance a wannan rayuwar hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna sai Allah ya tayar mana da manzo daga cikin mu Ja'far yace na'arifu nasabahu mun san nasabarsa dan wani gida ne mun san mun san iyayensa mun san tarihinsu wasu mai mun san gaskiyarsa wato jama'a ku lura lokacin da Ja'far yake jera irin wannan masifa da suka samu kansu a ciki a jahiliya da yadda Annabi ya fitar da su shi najashi ya gano waɗannan ɗabi'u da halaye ba al'ummar da za ta ci gaba har abada idan ba a raba ta da waɗannan ba sun tashi yana cewa annabin da ya zo ya raba su da waɗannan ɗabi'u sai ya gane ba yadda za a yi a ce wannan mutumin da Allah ne ya aiko shi ba domin idan ordinary mutum ne da tunani bai fi sarkin makka da dattawan makka ba fa kuma ba ala zalik hatta ba'atha Allah ilaina rasulan minna har Allah ya tada manzo daga cikin mu na arifu nasabahu mun san nasabarsa wa kama mun san gaskiyarsa tun yana yaro al'amin ake ce mishi a makka kudinka kudinka ya kwana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka fi tabbas kan su kwana a aljihunka haka manzon Allah ya rayu a maka ka bashi abunka amana ka ce ka rike mini wallahi ka fi tabbas kan kai ka rike su a hannunka haka ita su a maka wa amanatahu mun san amanarsa wa afatahu mun san kamewarsa da mutuncinsa fa da ana ila Allah da yazo ya kiraye mu zuwa ga Allah limu wahidahu wala abudahu bai ce mu bauta mishi ba ya ce mu kaɗaita Allah da bauta mu zage mu bauta mu ubangijin wa nakla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min al-hijarati wal awtan ce mu tuɓu mu kwabu daga bauta ma duk abin da muke wa da mu da iyayen mu na duwatsu da kuma sauran ababen da ake bauta ba Allah ba wa amara na sittil hadis abin da ya fara mana umarni ya ce mu riƙe gaskiya a rayuwa ka san in kana so a duniya da lahira ka cinye to ka zan mai gaskiya ka zan mai gaskiya wa amara na bi sifkin hadis ya umarce mu da gaskiyar magana wa ada'il amana da miyar da amana duk wanda ya baka amana ka mai da amanan zuwa gare shi wasilatin rahim yace mu dinga sadar da zumunci mu daina yake zumunci wa husnul jiwar yace mu dinga kyautata makwabtaka duk da muka yi alaka da shi mu kyautata alakar mu kyautata makwabtakar mu wal kaffi anil maharim wad dima yace kuma mu kame hannun mu duk abin da Allah ya haramta kar mu yadda mu kai hannun mu kan wannan abin yace mu kiyaye jinin mutane mu kiyayi taba jinin mutane ya dinga jero irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su yace mutane waɗannan abubuwan muka yi suka dinga azabtar da mu suna gana mana azaba yace muka fita muka bar musu garin muka zo nan ranka da gashi sun sake biyo mu nan garin sarki na gashi yace ba za su bar garin nan ba ku tafi ba za a ba ku su ba ashe shi ma yana tare da su a aqida jama'a mun fahimta wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari mutanensa da shi kuma kun ga aikin ya yi aikin ko bai aikin ba yau kawai in ka kalle mu ga munan gayyar mustabe da sauransu aka ce wani ne malamin mu kai ka san malamin gogagge ne in ba da wahayi ba ta wace hanya zai iya haɗa kan mutane akan wannan hanya wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba ai ya taba gaya wa mutanen madina lokacin da aka je aka yi yaƙin hunayin an samu ganima mai yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga raba ganimar gurgudun rauninka a musulunci gurgudun abin da za a baka mai yawa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kira wani sai a kira shi sai ya ce ku ware mishi raƙuma ɗari shanu ɗari awaki ɗari to kasan yin je garin su ai dole a bi musulunci wannan shine hikima hikima da'awa zuwa ga Allah Allah abubuwa biyu sa ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai da'awa zuwa ga ubangijinka Allah sai ya ce wal bil hikma da hikima sai ya ce wal mau'izatil hasna da wa'azi mai kyau al hikma shay'un al mau'izatul hasna shay'un aka abubuwa da Allah ya ce ku yi da'awa da hikima sai ya ce da wa'azi mai kyau to yanzu galibi hatta malamai da sun dauka da'awa kawai aya da hadisi ake jan a'a wani ayar ka da hadisin ka ba zai fahimta ba sai ya ji gari a ƙasa yanzu ganyen wannan gamunan dubbai inda za mu saka asabar da lahadi kawai ba fita wani ƙauye mu je mu ce mun ga taya su aikin sharan gonakin su ne a yi aikin sharan gona kowa a gyara mai gona ma yi sallan a garin a ce ba za a karba <laughs> zai yi ba rama jama'a mun fahimta annabi sai ya ce a ba wannan raƙuma ɗari a ba wannan awaki ɗari a ba wannan shanu ɗari a shere da dukiyar ganimar hurenin nan akwai waɗansu matasa daga cikin matasan madina da basu ji daɗi ba sai suka koma gefe suna minta suna ta yanzu aka gama yakin nan ga mu yana ɗigan jini amma dukiyar ganiman duka an rabar da ita wa mutanen makka da sauransu wannan labari sai ya iso kunnen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ya tura sa'ad ibn ubada yace ya tara mishi dukkan mutanen madina bayan an taru annabi yayi gabatarwa yayi gurbiya ma Allah yayi jinjina da yabo ma Allah sai yace awa awajattum fi anfusikum ya ma'ashar al-ansar annabi yace ashe kun ji zafin mutanen madina ashe rabon da nayi na ganima ashe ya muku zafi a ranku awajadtum fi anfusikum ya ma'ashar al-ansar yace mutanen Madina ashe rabon da nayi mun ya muku zafi alam ajidukum dullalan fa hadakum Allah yace ba na same ku a cikin daka ba ku da alƙibla sanadiyya ta Allah ya shirya da ku yanzu duk inda mutum ya yi imani sai ya haɗu da ku imanin ya tabbata wa alatan fa aganakum Allah bi na same ku a cikin talauci sanadiyya ta Allah ya sa albarka ma dukiyar ku yanzu kun wa a'da'an fa allafa Allah baina qulubikum bi na same ku a tsakiyar gaba da yaƙe yake tsakanin ku Allah ya hada tsakanin zuciyanku kuka zama ƴan uwan juna annabi yace a sanadiyya ta ce yanzu wannan kwa hada wannan falalan da awaki da raƙuma ala tarban an yadhhaba an-nasu bi-shati wal-ba'ir yace yanzu ba ku gamsu ba sauran musulmai da muka haɗu muka yi yaƙi su koma garuruwansu da raƙuma da awaki wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi rihalikum ku kuma ku koma da manzon Allah garin ku yace yanzu wannan kasan bai muku ba mu ba su awaki da shanu da raƙuma su koma garin su ku ku koma madina da manzon Allah yace ashe kasan bai muku ba wa wakaltukum ila islamikum yace ni kuma na bar ku ne ban ba ku ba saboda na san kun yi karfi a musulunci a wajattum ya ma'ashar ansar fi anfusikum fi ru'a'atin min ad-dunya ta'allaqtu bi qauman yuslimu yace yanzu mutanen madina ashe kun ji wannan kaso da nayi akan wannan kaskantaccen abun rayuwar duniya da na dauka na ba waɗannan mutane domin na rarrashi su a musulunci wa wakaltukum ila islamikum ku kuma ban ba ku ba don naga kun yi karfi a musulunci alaƙar bau ya ma'ashar al'ansar ya ce mutanen madina ba ku gamsu ba an yadhhaba nasu bishat wal ba'ir su koma garuruwan su da raƙuma da awakai wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi rihalikum ko kuma ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam garin Madina fa wallahi annabi ya ce na rantsa da Allah inni la'u'ti rajula wa ad'u rajula wallazi ad'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti annabi ya ce nakan ba da kyauta ma wani na hana wani yace na rantsa muku da Allah wadda na hana na fi son sa akan wadda na ba walakinni ara lima fi qulubihim min al-jazai wal hala'i yace nakan duba mutumin da yake da raki da mutane yake da kwaɗayin abun duniya sai na ɗauka na bashi wa wakalan wa akilu aqwamin idza ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal kayl yace wadda naga Allah ya wadatar da zuciyarsa ya fahimci addini yace sai na bar shi alaihi salatu wassalam fa bakal qawl mutanen madina suka fushi da kuka hatta akhdalu nihahum sai da suka jika gemunansu da hawaye duk wanda ka kalle shi yana kuka hawaye yana zuba ta ƙasar gemunsa fakanu suka ce rabina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isman wa hazza suka ce mun yadda da kasanmu duk jama'a su tafi da duniya kuka suka ce mun yadda mu a mu da manzon Allah ne kasanmu ku ji sai annabi ya ce wallahi nafsi biyadihi annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa sabaki nan launar hijira annabi ya ce wallahi in ba dai hijira Allah ya rubuta mu na yi hijira daga makka na zo madina a matsayin ina bauta ma Allah bisa hijiran da ya umarce da shi ba na kuntum ra'an min al ansar yace da zabi da aban da na zabi na zama dan madina jama'a mun fahimta walau lal hijira yace ba duk hijira Allah ya rubuta mu ba la kuntum ra'an min al min al ansar jama'a kun bayin yanzu bayan ya musu fada ya tsawatar musu sannan yanzu kuma yana rarrashin zuciyarsu ya nuna musu ai su first ne yanzu kuma za su dawo suna maganar akuya da raƙumi su ne ba allazina tabawwa ujjara wal iman yace ina ni ne zai zaɓa sai na zaɓi na zama mutumin madina ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعبا انصار yace wallahi inda duniya da ayi awari wayannan su yi nan mutanen madina su yi nan yace ni mutanen madina zan bi sai yace allahumma rahim allahumma arham al ansar yace allah kai rahama wa mutanen madina wa abna al ansar allah kai rahama kai albarka wa ƴaƴan mutanen madina wa allah baka musu albarka jama'a mun fahimta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ake da'awa haka ake da'awa jin kai da tausayin wanda kake tare da shi to wannan shine aiki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare shi gashi kuma mun ga waɗansu misalsalu yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tinkari kalubalen da kuma yadda ya samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana muwafaqa Allah ya tabbatar da mu akan imani da aikin kwarai to arma sai Allah ya ce الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون ويصدون عن Allah maɗaukacin sarki ya ce, Allah labi laguma fi samawati wa fi ardi Allah domin kamar ƙarin bayani ne akan bi izni rabbihim ila siratul azizil hamid ka fidda su daga cikin dufai zuwa ga haske da izinin ubangijinsu ka ɗora su akan tafarkin Allah mabuwayi abin yabo wannan Allah ne Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wadda dukkan abin da ke cikin mai da kasai na gare shi ma'ana duk abin da ke cikin mai na Allah ne duk abin da ke cikin kasai na Allah ne malamai sukan ce duk lokacin da ka ji aya a cikin alkur'ani tana cewa abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin kasai na Allah ne ana so a nuna maka duk abin da zaka nema ka nema abun Allah in ka je neman sa abun wani Allah ba za ka samu ba saboda ba nashi bane ba abun Allah ake nema Allah shine mai komai قل من بيده kulli كل شيء ملكوت كل شيء وهو يجيب wa يجار عليه komai mallakar Allah ne in za ka nemi abu ka nemi shi a wajen Allah idan ka je wajen wadda bayi da mallakar abu ka nema da ka samu ba da ka samu ba Allah nabi lahu ma fi samawati wa Allah shi ne wanda ke gare shi dukkan abin da ke cikin sammai da kasai wa wailun lil kafirin min azabin shadid Allah yace gone azaba masifa ta tabbata ga kafirai na wani azaba mai tsanani da raɗaɗi da zai same su a ranar alkiyama kamar wani ne yace Allah menene suka yi yace allabina yastahibbuna al-hayatad dunya ala al-akhirah ay yufaddiluna al ad-dunya ala al-akhirah Allah ya sune waɗanda suke fifita rayuwar duniya akan lahirar su jama'a mun fahimta fifita duniya akan lahira wannan ɗabi'ar arnani ɗabi'ar kafirai ne mu'mini Allah ya gaya mishi kimar duniya ya gaya mishi kimar lahira saboda haka duniya ba sa'ar lahira bace balle mumini ya fifita duniya sa akan lahirarsa fifita rayuwar duniya akan lahira wannan sifa ce ɗabi'a ce ta kafirai jama'a mun fahimta idan ka ga musulmi yana fifita duniyarsa akan lahirarsa aro waye daga wajen kafirai amma ba ɗabi'ar musulmi ba ne kamar hasada ce ba ɗabi'ar musulmi ba ce ɗabi'ar yahudawa ne idan ka ga musulmi na yi ta bayan gida ya shigo da ita cikin musulunci jama'a mun fahimta alladina yastahibbuna alhayata dunya ala al-akhirah Allah ce su ne waɗanda suke fifita rayuwar duniya akan lahira wa yasudduna an sabilillah sannan suke kange bayin Allah daga tafarkin Allah shi yasa wurare da yawa zaka ji Allah yana cewa bal tu'siruna hayata ad-dunya Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayatad duniya. Allah ya ce a'a kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce kuma lahira ita ce mafi alkhairi lahira ita ce mafi tabbas duniya ba ta da wani abu na tabbas a cikin babu wani abu mai tabbas da Allah ya ajiye shi a rayuwar duniya annabi ya ce idan ba addini ba da abin da ya jibance addini in ka rike addini ka rike tabbas jama'a mun fahimta inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadruna wara'ahum yawman thaqila Allah ce inna haula'i yuhibbuna al-ajila Allah ce waɗancan da kake ganin nan. Allah ya ce abinda suka fi so suka fi fitarwa. ita ce al'ajila rayuwar duniya jama'a mun fahimta babu asara da mutum zai yi a rayuwa kamar ya ɗauki iya hidimarsa da lafiyarsa da rayuwarsa da komai zai yi hidima ne ma rayuwar duniya wannan ya zo a banza kuma zai tafi a banza in dai rayuwar duniya ce in dai rayuwar duniya ce mutum ya ce ita zai gabatar a kan lahirarsa to ya yi asarar rayuwa ya yi asarar rayuwa to dama su kakare kamar yadda muka ambata sifar su ce ɗabi'a su ce fifita rayuwar duniya akan lafiya. ɗabi'a su ce allabina yastahibbuna hayata duniya ala lafiya. wannan dama su halin su ne su ba ba wai duniyar ba ba a fifita duniya akan lafiya ba su imani ma da Allah ya ba su duniya suka nema da shi Allahu akbar wallahi ma imani imani addini da Allah ya ba su. shi addinin ma kasashe a tare suka yi suka nemi duniya da shi Wanda ya sai da addinin don neman duniya ya samu riba bai bari? yawwa to shi yasa duk yadda kaga bai hude duk yadda kaga bai hude ya kai karshe ya kai karshe ya kai karshe a sharri matukar ba imani da Allah yi imani shi yasa da kai ta ji a cikin alkurani أولئك الذين اشتروا الهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وهكذا في تجزي القرآن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى التي سنفن سد شريعة سنكر بطا شريعة دا الله يباسو سشريعه sai suka kai ta kasuwa sai aka ba su bata wal azaba bil magfira gafara da Allah ya ce zai musu sai suka kai shi kasuwa suka karbo azaba fama asbarahum ala nar Allah ce kai waɗannan suna da juriya akan wuta sun dare in shiga wuta inji Allah haka da kai ta gani a cikin alqur'ani alladhina ishtaraw al-hayata الله أكبر فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة الله يتكو زعبا غالاهرة أنباكو أشقاء الجنة أي رأيوا تكن نئمة درهما الله تسيسك أو كلاهرة سيسك سيرسك سيو دنيا اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة Allah ce sun fansar da lahira aka ba su duniya kai kuma sai kace yau su ne za ka bi ai kai ma ka san ka mata Allah ya ce sun sai da lahira sun hakura da lahira Allah ya ce sun karɓo duniya fala yukaffafu anhum al'azab Allah ya ce kuma azaba ba sauki ba kuma sassautawa wala hum yunzaru jama'a mun fahimta to dama wannan ɗabi'ar kafirai al'amarin duniya a rufuma duniya ido rufe dama wannan al'amarin su ya alamuna zahiran min hayatid dunya Allah yace ya alamuna zahiran min hayatid dunya sun san ciki da bai na rayuwar duniya duk wani lissafi da za a yi na duniya Allah yace sun san shi wa hum anil akhirati hum gafilun Allah ce amma a game da lahirar suraf kanannu ne jama'a mun fahimta to ita rayuwar duniya ba ka nemi duniya ta hanyar sana'arka ba ba ka nemi duniya ta hanyar kasuwanci ko aikin ofis ko duk hanyar da Allah ya halatta maka jama'a ba shi bane laifi amma fifita shi akan lahira wannan kuma sabon Allah ne ka yi kasuwanci ya halatta hanya ce mai albarka da Allah ya umarni a bi a a halallahu bai'a wa harrama riba to amma harkar sana'ar aikin kasuwan ko da Allah ne ya halatta ya ce ka yi fifita shi kuma akan addinin sabon Allah kar ka yarda wani abu da za ka yi a duniya ko me abu kar ka yarda wani abu da za ka yi a duniya ya sa ka fifita shi akan lahira karka yadda da wannan karka yadda zaman shago ya hana ka zuwa sallan gani za ka yi asara karka yadda wani abu da za ka yi na neman duniya ka fifita wannan abu akan lafiyarka duk daren daɗewa da arabu da ka kasan ita matsalar duniya ke inda a ce duniya ba ta da wani matsala sai karewan abin duniya ko karewar mai cin abin duniya matsala ce ko ba matsala ba ce matsala ce matsala ce duk ni'imar da Allah ya maka duk ni'imar da Allah ya maka a duniya ba za ka iya kirga su ba amma wallahi ba wadda ba za ta kare ba in ba imani da aikin alkhairi lafiyar ka za ta kare aje aje kai duk cututtukan duniyar nan a ce ba ka da ko daya ka ga yau da gobe za su yi taron dangi wallahi suka yi kasu banza yadda ka ga masu jefa kwalaye daga bayan mota ba wannan yakan wurga ba wannan ya cafe ba wallahi haka asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a suke maka kai ne kawai baka gane ba yadda wannan in alhamis ta jefa ka juma'a ya ta tafi sai ta wurga ma asabar na rantsi da Allah wata ran zaka ganka a makara a bakin rami an gama kai ka inda zaka je ita ce gaskiyar magana saboda ka in lafiya ce za ta tafi ko me zai tafi abinda mutum ke tafiya da shi imani da aikin alkhairi Allahu akbar in mota ce da ku rabu in gida ne da ku rabu in matarka ce da ku rabu in ƴaƴanka ne da ku rabu amma yau idan ka yi sallar nafila ba kafin azhar ko bayan azhar wallahi in yau ka mutu za a saka arami da azhar ɗinka da ku tafi amma ba za ku tafi da mota ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yatba'u al-mayyit thalathati annabi yace idan mutum ya mutu waɗansu ababa uku suna mai rikiya har zuwa Fa yarju uthnani wa yabqa ma'ahu wahid guda biyu za su dawo annabi yace ɗaya zai zauna tare da shi a kabari yarju Ahaluhu wa maluhu annabi ya ce da iyalansa yatba'uhu amaluhu wa ahaluhu wa maluhu annabi ya ce da iyalansa da dukiyarsa da aikinsa za su mai rikiya har makabarta wannan za su je su ma ban fara ƴaƴanka za su bi ƙannanka za su bi in akwai waɗanda kake rike da su a hannunka kake ka goya su duka za su ma rikiya dukiyarka za ta bi in ji annabi malamai suka ce rakiyar dukiya shi ne motar kama in an tafi ne ita makabarta ai ta yi rakiya idan kana da bayi waɗannan bayin su ma ai za su raka uban gidansu zuwa makwancinsa aikinka za ku tafi da shi fayarji'u ahaluhu wa maluhu annabi ya ce da dukiya da 'ya'yanka za su dawo gida wa yabqa amaluhu amma da yace aiki kuma tare za ku zauna da shi to malam in kana so ka more duniya ka damu ka damu da wadda za ku tafi da shi tare kar ka damu da wadda za ku rabu a ka damu da wadda shi ba za ku rabu ba sallan nafila ba za ku rabu ba sadaka ba za ku rabu ba kiyamun laili ba za ku rabu ba bin sunna ba za ku rabu ba tauhidi ba za ku rabu ba akidar ka mai kyau ba za ku rabu ba alkhairi ba za ku rabu ba amma mota za ku rabu gida za ku rabu za ku rabu to kullum tarbiyar da musulunci take mana shine tarbiyar da musulunci yake mana shine kullum ka dumu ka damu da wadda za ku tafi tare kar ka dinga ɗaga hankalinka akan wadda za ku rabu mun karanta a nan wannan dogon hadisin barra bin azib da ya ba da labarin tun daga ɗaukar ran mumini har yadda za a mai shimfiɗa a kabari tun daga ran ɗaukar ran kafiri ko fajiri har yadda za a mai shimfiɗa a kabari bayan an kwantar da mumini a cikin kabarinsa Allah ya sa muna daga cikinsu annabi ya ce Allah zai ce a buɗe mai ƙofofi manya-manya wadda kai tsaye zai dinga ganin gidan aljanna in matan nan suna da gugu cewa duka yana kallo ƙanshin aljanna da komai lokacin da aka mishi wannan shimfiɗa aka buɗe mishi waɗannan ƙofofin annabi ya yace wa ya'tihi rajulun hasanul wacce. sai wani mutum ya shigo cikin kabari sai mai sallama hasanul wacce mai kyakkyawan fiska ma'ana mutum ne kyakkyawa hasan fiya tufansa tufa ne mai kyau tayyibur rai yana ƙanshi mai daɗi fa yaqulu sai ya ce wa mamacin abshir billabi yasurruka sai ya ce mishi wani albishirinka da abun da zai faranta maka rai fa yaqulu man ant sai shi mamacin sai ya ce mishi malam kai ne waye fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil kayf domin na da fuskarka fuska ce ta wadda yake zuwa da alkhairi da kuma labari na alkhairi fa ya yaqulu sai yi mishi ana amaluka Sale ni ne kyakkyawan aikinka ya bi shi ko bai bi shi ba ya bi shi ya bi shi malam wallahi idan kuɗi ne in kuɗi ne abinda ka ɗauka ka taimaki wani da shi wallahi shi ne naka kaga yanzu inda za ka ɗauki naira dubu goma ka ba wani ka ce shi ka je ka sayi gero da suga saboda an shiga azumi yana da wahala dubu goma nan sati ya ke wani tana hannunsa amma kai dubu goma nan har abada za ka amfani ta har abada wallahi ba za ka kare ba har abada dubu goma ka wallahi ba za ka kare ba in dubu ɗari ka bashi kafin wata uku ya mishi in ya kai wannan kuɗin wallahi kai har abada har abada wallahi ba za su kare ba to aikin alkhairi zai bi dama annabi a wannan hadisin bukari ya ce guda biyu za su dawo ɗaya zai je to annabi ya tabbatar wannan aikin alkhairi shi zai dinga ɗaya ma kewa da shi za ku dinga hira za ku dinga tuttuka to abinda musulunci ke so nuna maka kamar da hankali kamar da hankali wajen tanadin wannan abokin hira na alkhairi kar ka mai da hankali kan abin da in an rabu an jama'a mun fahimta wa annal fajir aw al kafir annabi yace shi kuma fajiri ko kafiri wa yatihi rajul kabihul wajh kabihul thiyab muntilur rih wani mutum zai shigo mishi mai munin fiska ma'ana mummunan mutum wadda ganin shi abin tsoro ne da tashin hankali mai munanan tufa yana karni yana wari yana ɗoyi fa yaqulu yana shigowa sai ya ce mamacin abshir billahi yasuuka zai ce mishi ka da abin da zai bakanta maka rai da tashin hankali da bakin ciki fa ya man ant sai mamacin ya ce mishi kai ne waye fa wajhuka alwajhu alladhi bi bishar na ga fuskar ka fuska ce ta mai zuwa da sharri da abin da ba alkhairi a ciki fa sai ce ana amaluka sayye ni ne mummunan aikinka. ya bi shi ko shi ba wallahi tallahi duk abin da muke da shi zamu tafi فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وإن كجا أنا شاء wani دان sara سوكا ne wai ya sauki wani ya sauki wani wallahi za su je su zauna da sara sukan sa a kabari idan ka ji ana cewa wane mai alkhairi ne mai kyauta ne malam wa kansa yake yi wa ita kyauta ita kyauta in mutum ya yi alkhairi ba murna ake yi wa wadda aka ba mu alkhairin ba shi wadda ya alkhairin ya kamata a ma murna idan wani ya ɗauki kyautan dubu ɗari ya baka kai ka yi mishi murna domin ya kasa ya tsare matukar kyautar nan don Allah ya yi ta wallahi ya samu abin da zai haini sirai ranar alkiyama aiki yana bi ko bai bi to ka damu da abin da za ku tafi tare ka damu da abin da za ku tafi tare ba a hana ka nemi duniyar ka ba ba a hana ka ka tsaya ka yi aiki don neman rayuwa ba amma dai ka fifita wannan abin da za ku je ku zauna da shi a kabari akan abin da za ka bari a gida a raba gado ka fifita wannan akan wancan ka fifita wannan akan wancan wanda suka mutu kafin mu su sun tabbatar labarin gaskiya ne sun tabbatar labarin gaskiya ne mu ne muke da sauran dama mu ne muke sauran dama idan kana bacci ka tashi ka juya sai ga ya kamata ka tashi cikin daren nan kai sallah wallahi kai wa kanka in ahsantum ahsantum ahsantum ahsantum li anfusikum Allah ce idan kun kyautata kun kyautata ne makanku wa in asatum falaha Allah ce in kun nuna na kun nuna na ne ku jama'a mun fahimta to ita rayuwar duniya hatsarin da ke cikin ta shine ka fifita ta akan lahirarka Allah a Qur'ani yace ولا تشتروا بأحد الله ثمنا قليلا بأهل الله ثمنا قليلا عندكم ينفد ينفد Allah ya ce wala tashtaru bi lahi samanan qalila kar ka yi musaya kar ka yi canji kar ka fansar da alkawarin Allah da wani kankanin abin duniya ma'ana kar ka sake addini kar ka sake imani saboda wani abu da kake bukata a rayuwar duniya innama inda Allah huwa khairun lakum in kuntum ta'lamun Allah yace abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi inda kun sani Allah sai ce ma innakum yanfadu Allah ce abin ke hannunku zai kai wa ma inda Allah ba Allah ce abin da Allah ya tara da muku to kullum target ɗinka ya zama wancan shirin kake yi wannan babu nufi amma dai ka fifita wannan takaitacce akan wancan na har abada duniya shekara ɗari ne ko shekara ɗari da hamsin za ka yi lahira kuma har abada ne lahira har abada ne mai hankali ya haɗa shekara ɗari da har abada lahira har abada ne in wahala ne in daɗi ne ita lahira ba ta ƙare ba ita lahira har abada ne ita lahira har abada ne duniya kuma wata shekara hamsin ne ko sittin ko saba'in lahira har abada ne saboda ka jama'a mu tsaya mu yi abin da zai fishe mu kafin a cin mana Allah ya ce allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah su ne waɗanda suke fifitar da rayuwar duniya akan lahira wa yasudduna an sabilillah sannan suke kangiya suke toshiya ga hanyar Allah ma'ana suke kange bayin Allah daga tafarkin Allah saddu ma hanyar Allah shine ka tsaya akan abin da duk zai iya kange zai iya kange bayan Allah daga da'a ma Allah waɗansu suka yi amfani da dukiyarsu ne su bi an sabilillah saboda su ga sun batar da mutane daga hanyar Allah sun lalata mutane sun kantar da mutane daga hanyar Allah waɗansu sukan yi amfani da tunaninsu to amma dai ka sani tsare bayan Allah daga hanyar Allah ya shafi duk abin da zai shagaltar da bayan Allah ko ya hana bayan Allah bin Allah wannan abun sadduri a tafarkin Allah saboda ka inda zaka zo ka buɗe wani gidan cacus ko wani gidan sinima wannan kamar kana ce cewa matasa da al'umma ne kasu bi ubangijinsu kan giya ne hanyar Allah ba abin da ya kamata ba lokacin da ake wannan fim na 330 ko 830 a lokacin ana tafiya makaranta haddan alkur'ani saboda ka duk gudumawar da ka bayar duk gudumawar da ka bayar na batar da bayin Allah lalata tarbiyyar bayin lalata tarbiyyar bayin Allah cutar da bayin Allah akan addininsu da rayuwarsu wannan kange su ne daga tafarkin Allah saboda kowa da gurgudun yadda yake kafirai akwai hanyar da suke bi na kashe dukiyoyinsu kar a yi musulunci kar a bi musulunci ko su bata musulunci ko su kyamatar da musulunci a gumbayin Allah yan bibiya akwai rawar da suke takawa na kange bayin Allah daga gurin Allah masu sabon Allah akwai hanyoyin da suke bi na kange bayan Allah daga tafarkin Allah amma dai ka sani cewa duk rawar da ka taka wajen batar da wani ko shagaltar da shi gabarin hanyar Allah to ka kayi kangiya kayi saddu ma hanyar Allah jama'a mun fahimta wa yasudduna an sabilillah suna kange bayi Allah daga tafarkin Allah wa yabguna ha'iwaza suna bukatuwa ma'ana suna son su ga hanyar Allah a bauɗe ba abin Allah tiriyan tiriyan duk wata hanya da za a bi wadda za ta isa da bayi zuwa ga ubangijinsu zuwa ga yardan ubangijinsu ko suna so su ga hanyar ta yi kwana ta yi gan in an bi nan a kauce a ratsi in an yi nan a kauce a ratsi kullum aikinsu neman su ga hanyar Allah a karkace a bauɗe Allah ce ula'ika fi baralin ba'id Allah ce irin waɗannan suna cikin bata ne nisa in ji Allah subhanahu wa ta'ala sun bata batar sun ta yi nisa wadda in an kira su ba za su ji kiran da ake musu ba bayan Allah abinda wannan aya ta biyu take ɗauke da shi na saƙo zuwa gare mu ko daga cikin saƙonnin da take ɗauke da shi zuwa gare mu shine hatsarin fifita rayuwar duniya akan lahira ka je ka nemi sana'a ka nemi sana'a addini ne ka je ka nemi sana'ar da za ka yi addini ne ka je ka nemi aiki da za ka yi wanda Allah ya halatta addini ne ka je ka kama harkar kasuwanci da duk abin da za ka yi a rayuwa amma kar ka yarda ka fifita shi akan addinin ka duk sahabban nan da kake ji malam suna da su amma saboda addinin suka fifita wani tarihin rayuwarsa ka sani amma baka san ma me sana'ar sa ba kuma dan bai da sana'a ba yana da sana'a yana nema yana ci amma dai ya fifita addini akan wannan sana'ar akan wannan aikin ana kiran sunan shi kawai sai ka ji addini ne ya faɗo maka a rai saboda ga abin da yake gaba wannan yana dole a baya idan ka gabatar da duniya a gaba lahira ba za ta da duniyan ba za ta sha kwana ne sai ka isa gaban Allah sai ka ga ai babu addinin a bayan idan ka gabatar da addini a gaba dole komai bi in ka gabatar da addini dole komai bi. tun da komin bawan Allah ne Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka